ba yadda za a yi wani lebu a kera wani a wani kamfani a jeho shi a yi masa karama a daga ya su suna sun farke wallahi kashi mutane suka dinga ta wallahi amma suka dinga tashi ibn suka yaki wallahi mun fako da su kasa ba wallahi wai dinga kaje su suna faduwa sai mutum ya tashi sama sai mun ce ya yi shi ku ji a maganin da ya ce mutum kai ya faɗo kasa kasu dinga a cikin kai ne wallahi tashin kariya da duk dukkan faɗo da kuka rubuta littafin al-Qur'an baina awliya ar-Rahman wa shi ba. shaytan za ku dole ibn taymiya ya rama kiya kuma kace ba gashi na yace ina zuwa ya dani littafin ya kalle shi sunan sa manhajul karama ya je mujalladi ta ba manhajul sunna idan ga warware shi a yake shi da akan ma da yake wallahi a duniya bai taɓa ganin mahaukata ba irin shi ya yace kowanne yana da ka'ida da ya tsaya kan masu su ba su da wata ka'ida da suka dora sai ce to da kuka ce kaza rabi za a muku ta fuska kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kafin a je karshe har kare ku aka ce ga shi ne yake ina zuwa kan kuma kuma ne ga eh, musu nasu majalisi to da to wannan da ne zo yake garin mu fa akida ba kyau komai an lalace yan gida sun lalace garin ya shi daga azan zuwa da aka ya rubuto masa ga yace wa biya yake inna akida kan la yu'khadhu minni wa la huwa fawqa ni fawqa fawqa ni wa inna ma tu'khadhu min Allah wa rasulihi yake akida ba gurin da kike karban ta ba gurin wanda yake ne sama ko kasa ba ana karbo ta ne daga Allah da manzon sa duk abin da Allah da manzon sa ya faɗa wa akida ba shi ne da rubuta a kidan tuba tafiya kun haɗu suna dole aiki na nan jajawar a gaban dole duk mai neman shirya, to sai ya zo ya fahimci irin fahimtar nan da muka yi sai ya gane irin gane wannan da muka yi sai ya bi irin abin nan da muka yi sai ya yi hakuri irin wanda muka yi sai ya gamu da irin abin da muka gamu da shi sai an faɗa masa irin abin da aka gaya mana to kuwa zai jure wannan الشيء قال يجي آه في إحالة وجود الكلام اللفظي والحروف والأصوات دو أنا ذاك جانا كمجانا اللفظي ما صوتي صوتي ما لفظي وعي دك مدلنون إلي أم بيها إلا من حي مركب على تركيز سيوان إيه لك هايي أبو الخوخور وعنكم ولي تركيز man milho minhu nutqu bil rufi, wanda ya kamata ko ya inganta da shi ya nutqi da hurufa wa aswati da sauti wanda zama zalika fil hasawil jiz'a wato ya tsora wannan ko ya zanta wannan a cikin duwatsu da kutattun dalilo wa zira'a da cinya فقال ان الله خلق فيها حياه من كان تعنيها rayuwa a cikinta وخلق لها فما يزعها mata baki wani sanan da harshe wa anatan amkana ha ta min al-kalam wai ta ga wata magana da to Allah <laughs> ya samu ya magana sai dai mafarki ko ya ce sautin na bukata sai inda ya fita ba dai ka ji ba وهذا لو كان لكان نقله وتحمم به أكد من التحمم بنقل تسبيه تسبيهه أو أو حليله ما ليش من أنجا بلكن أنجا harshen. to da ciro wannan da kuma damuwa da aka kawo shi ya daga ciro maganar tasbihin na tsakuwa ta da kuma halin na bege da tattaran da nero ya nuna ولم ينقل احد من اهل السير والروايه شيئا من ذلك ita ma ba ne ruwaito wannan cikin masu ruwaya ta sai aka tsaya aka ba baki aka ma hanci aka ma hanci aka ma hakora aka ma kogoro aka yi kayan ciki wannan bid'a ce wanda ya Allah ya magana yake to da ya magana magana bace in dai in ka ce magana to yayi da baki ne in ko da baki ne to akwai harshe in ko akwai harshe to akwai hakora in ko akwai hakora to akwai makogoro in ko umura akwai cikin ko akwai cikin akwai yanjin ko akwai yanjin akwai hanta ko akwai huhu akwai kaza to akwai kamantacciya za su yi kora magana to yayi magana da me shi kan bai faɗa ba ya yi zuwa kan harshe ya yi bai faɗa ba in ya faɗa kuma ka ga mana da ya faɗa tabbata ka ce kai da masu ya yi zuwa ka ce ya yi yace ban san yadda yake ba kace yawa ban san yadda yake ba to ya ka sai da kai mana duk an komai yayi magana yayi kawai shi kenan yayi yayi yayi bai bada ba wani ba wani abin da bai bada ba suna mai sauki ma da ita wani da mutane to amma sai mutum a jefa ba ta gane duk wani bayanin da muke wai Allah ya saka mun gane ne ina mu da gane mutum na wancan rudin jikin da wani abu ma da sako mu ne ma masu yin saba shi ke da akan Allah ba shi da shi wannan yake shi da akan dai ورواية شيئا ذلك فدل على سقوط دعواه سينون دعوته تعبادي مع أنه لا ضرورة إليه من النظر آه والموفق الله ce wato ma Allah ko nazar wata ilaihi babu wato tilas gare shi din nazar cikin bincike amma dai Allah shi yake mutane muwafaka su gani wa rawa waki'u rafa'ahu an fa'ala bin atiya anna nabiy sallallahu alaihi wa sallama ukiya bi sadi asal muqaddamu annan nakal ya rubuta littafi mujalladi goma sha biyu daru ta'aruf bain al-mawqut wal ma'qut yake idza sahha al-aql idza sahha an-nafs wa salima al-aql la yahtalifa to a kan wannan ka'ida sai rubuta mujallabi goma sha ɗaya yana yi musu raji a kan cewa ba karo tsakanin nafsi da hankali wallahi wani littafi ne ɗauka ne wa 'yan falsafa ne shan sanye ku duba ma'anar ta sanye duk duniya an yi da malami ne ba wata kasa ko wani gari ko ta unguwa ko ta jama'a ba duk duniya amma ya ce wallahi ya ɗau littafi ibn taymiya sai da ya yi talatin bai san me yake cewa ba bai san me yake cewa ba kawai mutum ne ya fi ba shi mun da ya karanta falsafa ta to sai ya dinga abu kaza dora shi kaza nan kwata kaza makwal makala kaza nan kwaya kaza markayo kaza nan da aka kaza kaza yi kaza yi kaza yi kaza to sai za a warware kaza da kaza an fita kaza an kullo ta kaza an kulle ta kaza sai ka rasa inda aka binne eh dama shi ne a rajin alal falata ai abun ba wasa sai ga malaman suna wa garin aiki suke wa duniya ba sai waɗannan kamar mutum zai iya yin waɗannan bangarorin wallahi kana su da kyau ya shi ne zai ce amma saboda shi ba an shigan ma shi kanan kanan yake shiga kanan kanan yake shiga kanan kanan yake shiga a hankali sai ga mutum ya yi sanda ba zai dawo ba an illata shi

ita ce makomin mu ita ce fitaran mu ita ce arzikin mu ita ce fitar daga wahala mu ita ce jarum ita ce ribar ita ce kin mu ita ce darajar mu ita ce mu ba naman mu da tsoka ba wannan duk magana banza ce aqidan nan wallahi mu rike ta da kyau ita ce ta bambanta mu da kowa ita ce mafi daraja abin da Allah ya ba mu mafi tsada abin da Allah ya mu da an cire ta duk kullun ka duk ka duk sarauta ka wallahi ka ma banza wasu dan ta irin wannan aqida miliyoyi Allah ya basu wannan aqida ita ce albarka kuma da ba sai ne ya ake a kasuwa balle ka wa wani duk wanda kaga ya gane Allah ya masa arziki ya gane ma wallahi ba kawai haka kawai ba Allah ya masa arziki yasa shi yi wasa da wani da namu dan da an raba ka da ita to komai rudu ne a gurin kan komai a rudu zai zo to da ba shi ne ba auni. ba ka gane daidai da ba daidai ba ba ka gane shari'a da fata ba ba ka gane sunna da bid'a ba ba ka gane shirka da tauhidi ba ba ka gane zalunci da adalci ba sihiri da annabta ma sai a haɗa masa wuri guda karama da cewa ba za ba ka gane ba duk amma saboda sharfin da suna suna iya gane wani gaskiya da na ba yadda za a yi wani jabu a kera wani a wani kamfani a jeho shi a maka hama a daga yi an suna sun farke manzana mutane suke dinge sama wallahi sama suka dinga ya wallahi mun da su kasa ba wani yawa ne ya dinga kai sama suna faruwa idan mutum ya sama shi a maganin da ya ce mutum ya faru da ba dinga ya shafu ya ya rubuta littafi al-Qur'an bayan auliya Rahman wa auliya Shaytan shi za ku dole ibn taymiya ta rabuciya haka ba ka ce ba ga shi'a ita na zuwa ya yi littafi ya kalle shi mun sunan sa manhajul karama ya mu je mujallali saba manhajul sunna idin da warware shi a yake shi da aka amma da yake wannan a duniya bai taba ganin mahaukata ba irin shi'a ita kowanne yana da ka'ida da ya tsaya kan amma su ba su da wata ka'ida da suka dora kai sai ce to da kuka ce kaza raddi za a muku ta fuska kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kafin a je karshe an fara rubutu aka ce ga ashariya yake ina zuwa kan su kuma su ma shi gari musu nasu mutane da tuli turra wannan alƙali ya zo yake garin mu ma akida ba kyau komai an da shi yan bid'a sun hana ta garin ya shiga daga azan zuwa da asar ya rubuto masa al aqida ta wa fiya yace inna al aqida la tu'khadhu minni wa la man huwa fawqani fawqa fawqa wa inna ma tu'khadhu min Allah wa rasulih yace akida ba gurin na kika manta ba gurin wanda yake ne sama ko kasa ba ana karbo ta ne daga Allah da manzon sa duk abin da ma Allah da manzon sa ya faɗa wa akida ba ce shi ne da rubuta akida ta wa fiya kun ga halin sunna dole a tsaki na nan jajawar a gaban to da duk mai neman shari'a to sai ya wulaɓan irin fahimtar nan da muka yi sai ya gane irin gane wannan da muka yi sai ya bi irin abin nan da muka yi sai ya yi hakuri irin wanda muka yi sai ya gama da irin abin da muka gama da shi sai an faɗa masa irin abin da aka gina mana to kowa zai jura wannan shi ne malam ya ce a ah, في إحالة وجود الكلام اللفظي والحروف والأصوات دون ذا بجان كما كان اللفظي با صوتي صوتي با لفظي وعي duk maganganu ne na yan bida illa min hayyin murakkabin ala tarkibin sai wanda kirayayye abin hausawarwa akan wani tarkibi man yusifu min hurufi bil hurufi wanda ya kamata ko ya inganta da shi ya lutsi da hurufa wal aswati da sauti wanda zama zalika fil hasa wal jiz'a wato ya dora wannan ko ya wannan cikin duwatsu da وتتر الذين والزراع للدنيا فقال إن الله خلق فيها حياة الله لتحنتا رايوا أشكنتا وخلق لها فما يسانا متى باكي ولسانا دهارشي وآنشا أمكنها لهذه الكلام وإذا يقول كنت مدانا جدا أكبر أنا هو فأنا يسام يمكنا دي مباشي wanda shi sautin na fitar da sai da ya fita ba dai ka ji ba fa hada kana kana naqaluhu wa wa tahabbu bihi akadu tasbihihi aw aw halilihi ma'ana shi to da an ga bakin an ga to da ciro wannan da kuma damuwa da kawo shi cikin karfi daga ciro maganar tasbihi da tsakuwa sai da kuma hanin na lege da tattaran da biro ya nuna ولم ينقل احد من اهل السير والروايه شيئا من ذلك ita ma ba da ruwaito wannan cikin masu waya ta sai aka tsaya aka ba maki aka ma hanci aka ma hanci aka ma hakora aka ma kogoro aka kayan ciki duk wannan bid'a ce wannan bid'a Allah ya magana shi ce ne ya magana to ina ruwanka yi magana kawai wace in dai in ka ce ya magana to yayi da baki ne in ko da baki ne to akwai harshe in ko akwai harshe to akwai hakora in ko akwai hakora to akwai makogoro ko umra akwai cikin ko akwai cikin akwai yanjin ko akwai akwai hanta ko akwai huhu akwai kaza to akwai Ya za ka yi kora magana to ya yi magana da me shi kan bai bada ba ya fito akan harshe yayi bai bada ba in ya faɗa kuma ka gaya mana da ya faɗa kamar tawa ka ce kai ba za ku ya ya yi tuwa ka ce ya ya yi ce ni ce ban sai da yake wata kanyar ban sai da ya tuwa to sai ka ko sai da kai mana sai ka san komai ya yi magana ya yi kawai shi ya yi ya yi ya yi bai faɗa ba ko kuma zan faɗa abin da bai faɗa ba ana mai sauki ma da ita wani da mutane amma sai a Allah ya gane duk wannan bayanin da muke wai Allah ya mun gane mu da gane mun wannan abun ma ma wani ina kan Allah ba da shi shi kan شيئا من ذلك فدل على سقوط دعواه مع لا ضرورة من النظر آه والموفق الله ce wato ma annahu la nurata ilayhi ma wato tilan a gare shi nazar cikin bincike amma dai Allah shi ke mutane muwafaqa sun gani wa rawa wasiqu rafa'ahu an fa'ala bin atiya anna nabiy sallallahu alaihi wa sallama ujiz bi sabi asal muqaddamu ala an-naqli ya rubuta littafi mujalladi goma sha biyu dan ta'aru bayna al-maqul wal ma'qul yake idan sahha idan sahha an-nasu wa salima al-aqlu la yahtalifan to kan wannan ka'ida sai rubuta mujalladi goma sha ɗaya yana yi musu a kan cewa ba a karo tsakanin nafsi da hankali wannan wani misali ne ɗauka ne da yan falsafa ne shan sanyi ku zuba malam ta yi duk duniya ne da malami ne ba wata kafa ko wani gari ko wata unguwa ko ta jama'a duk duniya amma yake wannan ya ɗauki ɗaura ta yi a sai ne shahin talatin bai zama yake cewa ba bai san me yake cewa ba kawai mutane yake karanta shi mulki da ta to sai ya dinga warware abu in kun ce kaza kun shi akan kaza aka kaza aka kaza aka kaza aka markaro kaza aka aka aka kaza aka kaza aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza to sai za a warware kaza da kaza an bi ta kaza ta kaza kulle ta kaza sai ka rasu da aka kulle. Eh, dama shi ne radd ala salat ai abun ta wasa sai ga malaman sunna ba karama aiki suke wa duniya ba sai wadannan tabi mutum zai shiga irin wadannan bangarori wallahi karanta su da kyau ya san me zai amma saboda shi abu ana shigan ma shi kadan kadan yake shiga kadan kadan yake shiga kadan kadan yake shiga a hankali sai ga mutum ya yi sanda ba zai dawo ba an killace shi duk malaman za ku shari'a ana kawo sa amma mu haru suna ce neman fahimci abubuwa da kyau shi za ku ga akida na ta da suna wannan ita ce shanu ita ce gatan mu ita ce arzikin mu ita ce makoman mu ita ce suturan mu ita ce arzikin mu ita ce fitar da wahalan mu ita ce jarin mu ita ce ribar ita ce kima mu ita ce darajar mu ita ce mu ba naman mu da tsoka ba wannan duk magana wallahi akidan nan wallahi mu ita ce da kyau ita ce ta bambanta mu da kowa ita ce mafi daraja abin da Allah ya bamu mafi tsada abin da Allah ya bamu da an cire ta duk kudin ka duk dukiyar ka duk sarauta ka wallahi ka zama banza wani dan marasa irin wannan akida mun dare Allah ya basu wannan akida ita ce albarka kuma da ba sai da ita ake a kasuwa balle ka siyo wani duk wanda kaga ya gane Allah ne masa arziki ya gane ma wallahi ba kawai haka kawai ba Allah ne masa arziki kina kauye wasa da wani wannan akida samu dan da an raba ka da ita to komai rudu ne a gurin ka komai a rudu zai zo da ba su ke ba auni. ba ka gane daidai da ba daidai ba ba ka gane shirin da sunna ba ba ka gane sunna da bid'a ba ba ka gane shirka da tauhidi ba ba ka gane zalunci da adalci ba sihiri da an nafta ma sai masu gure guda ne, harama da shuwa ba na ba ka gane ba ku duba amma saboda kirkin da da kana suna suna iya gane wani gaskiya da na ba yadda za a yi muku wani dabu a shi a wani a wani kamfani a jeho shi a yi maka nama a daga ana suna sun farke wannan mutane suka dinga sama wallahi amma suka dinga tashi ibn tare ya ce wannan ya sako da su kasa wani yawa ya dinga kai samu suna faduwa sai mutum ya tashi sama sai ibn tare ya ce ba shi guji a maganin da ya ce shi mutum kai ya ma da ba shi dinga ya shafu ita ya ga wallahi tashi ya الرحمن واولياء الشيطان kisa ku da dole ibnu taymiya ya fara makiya kuma ka ce man shi shi'a ita ina zuwa ya yi littafi ya kalle shi sunan sa manan karama ya je mujallabi ta ba manan sunna idan ga warware shi a yake shi duk abin amma da yake wannan shi a duniya bai taba ganin mahaukata ba irin shi yace kowanne yana da ka'ida da ya tsaya a kai amma su ba su da wata ka'ida da suka dora kai sai ce da kuka ce kaza rabbi za a muku ta fuska kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ko da je karshe har fara ku aka ce na shirya yake ina zuwa kan kuma kuma shi ga musu nasu majalla da su ne da tsoro wani alƙali ya zo yake garin mu fa akida ba kyau komai ya lalace yan bid'a sun lalata garin ya shiga daga azan zuwa na asar ya rubuta masa su biya yake inna al-aqila la tu'khadhu minni wa la man huwa afaqani fawqa fawqani wa inna wa tu'khadhu min Allah ba gurin da kike karban ta ba gurin wanda yake ne sama ko kasa ba ana karbo ta ne daga Allah da manzon sa duk abin da ma Allah da manzon sa ya faɗa wa aqida ba shi ne ne rubuta aqida su ba kun ahlus sunna dole aiki na nan jawar a gaban mu saboda duk mai laifin shari'a to sai ya zo ya fahimci irin fahimtar nan da muka yi sai ya gane irin gane wannan da muka yi sai ya bi irin abin da muka yi sai ya yi irin wanda muka yi sai ya gamu da irin abin da muka gamu da shi sai an faɗa masa irin abin da aka gaya mana to kowa zai jura wannan shi ne malam ya ce a في إحالة وجود الكلام اللفظي والحروف والأصوات duk wannan za ku ji ta wajen lafazi ba sauti sauti ba lafazi waye duk maganganu ne na yan bid'a illa min shi murakkaban ala tilkidin sai wanda yake rayayye abun hawa-hawa akan wani tarkibi man yasifu minhu ko bil hurufi wanda ya kamata ko ya inganta gare shi ya nutqi da hurufa wa aswati da sauti wanda zama zalika min hasa wal jiz'a wato ya dora wannan ko ya zanta wannan cikin duwatsu da kututturan dalilin wal a da cinya فقال إن الله خلق فيها حياة الله لتا أنت رأيوا أشكنت وخلق لها قوما يسعنا متى باكي ولسانا دهرشي وآنسا أمكنها لهذا الكلام وإذا يقول أبنت مغانا تتنى سؤالا أبوه فأنا يسعى لي مغانا تتنى مباكي وإذا كنت صوت النعمة كان تأين لي لبنا فلي كاجبا وهذا لو كان كان نقله والتحمم به أحد من التحمم بنقل تفديه تقديره aw aw حليله ما نيجي to da an ga farkin an ga harshen to da ciro wannan da kuma damuwa da kawo shi ya mutu daga ciro maganar tasbihin da tsakuwa da kuma na da ya nuna ولم ينقل احد من اهل السير والروايه شيئا من ذلك ita ma ba ya shi wannan cikin masu ruwaya ta sai aka tsaya aka ba baki aka ba hanci aka ba hanci aka ba hakora yi duk wani bid'a ne wanda ya Allah ya magana shi ce dole ne ya magana to ina ya yi magana kawai wace in dai in ka ce magana to yayi da baki ne in ko da baki ne to akwai harshe in ko akwai harshe to akwai hakora in ko akwai hakora to akwai makogoro in ko umma akwai ko akwai ciki akwai yanzu ko akwai akwai hanta ko akwai huhu akwai kaza akwai za ka kora magana to magana da me shi kan bai faɗa ba ya yi tsara kan ya yi bai faɗa ba in ya faɗa kuma ka gaya mana da ya mana kafar ta ka ce kai ba su yaya istuwa ka ce yaya yake ne ce ban sai da yake baka tana ban sai da istuwa to ya ka ce da kai ban sai ka komai yayi magana yayi kawai shi kidan yayi ya yi. bai faɗa ba kuma za ku faɗa wanda bai faɗa ba Kana mai sauki ma za a yi da mutane. to amma ba sai mutum a kai Allah ya saka gane duk wani bayanin da muke wai Allah ya saka mun gane ne wannan ba da gane wani na wancan rudin jiki ce wannan abun ma duk sako mu ne ma masu yin safa kai kai ina kan dai ne Allah ba shi da shi wannan jiki shi ina kan dai والرواية شيئا من ذلك فدل على سقوط دعواه سنون دعوته تافاتي مع أنه لا ضرورة إليه من النظر والموفق الله ce wato ma annahu la darurata ilayhi babu wato tilas da gare shi na zan cikin bincike amma dai Allah shi ke mutane muwafaqa su gani wa rawa waki'u rafahu an fa'ala bin atiya anna nabiy sallallahu alaihi wa sallama uciya bi sabi أقل مقدم على النقل يروي تلسان مجلد قوم شبيه دار تعارض بين المنقول والمعقول لكي إذا صح الأصل إذا صح النص وسلم العقل لا يختلفان to a kan wannan ka'idar shi rubuta mujallabi goma sha ɗaya yana yi musu rabi a kan cewa ba karo tsakanin nafsi da hankali wallahi wani misali ne dauka yana wajen yan falsafa ne shan usaini ku duba malarta usaini duk duniya ne da malami ne ba wata kasa ko wani gari ko wata unguwa ko ta jama'a ba duk duniya amma ya ce wallahi ya dauki shani mana ta ila sai bai yaji talatin bai san me yake cewa ba bai san me yake cewa ba kawai ba ne fi karanta shi mulki da ya karanta wani kafa ta biyo bane musu rabi to sai ya dinga warware abu kun kun ce kaza kun dora ta kan kaza aka nan ba kaza aka makolka makala kaza aka nan ba kaza aka martaro kaza aka nan kaza aka nan kaza daura kaza aka saki kaza aka yi kaza aka yi kaza aka yi kaza to sai mutum ku za a warware kaza da kaza an bi kaza an bullo ta kaza an bulle ta kaza sai ka rasa inda aka bulle eh a ranar dama shi ne abin da ana fara kawai ai abin ba wasa sai ga malaman suna wa garma aiki suke wa duniya ba sai waɗannan kamar mutum zai iya yin waɗannan bangarori wallahi karanta su da kyau ya san me zai ce amma saboda shi amana shigan ma shi kaɗan kaɗan yake shiga kaɗan kaɗan yake shiga kaɗan kaɗan yake shiga a hankali sai ga mutum ya yi san da ba zai dawo ba an killa shi to wannan ne abin da aka bayani fa da kana mislahu to wadannan duk malaman za ku ta ga na kawo su amma mu ahlus sunna da mun fa'ida mu ba dake ke za ku ga da ta ahlus sunna wallahi take jaro ita ce gatan mu ita ce arzikin mu ita ce makoman mu ita ce suturan mu ita ce arzikin mu ita ce da daga wahalan ita ce jaro ita ce ribar ita ce kima mu ita ce darajar mu ita ce mu ba naman mu da tsokan ba wannan duk magana banza ce aqidar nan wallahi mai ke da kyau ita ce ta bambanta mu da kowa ita ce mafi daraja abin da Allah ya bamu mafi tsada abin da Allah ya bamu da an cire ka duk kudin ka duk dukiyar ka duk sarauta ka wallahi ka raba banza wasu dan marasa irin wannan akida miliyoyi Allah ya masu wannan akida ita ce albarka kuma da ba sai ne ya a kasuwa wanda ya siyo wani duk wanda kaga ya gane Allah ne masa arziki ya gane ba wallahi ba kawai haka kawai ba Allah ne masa arziki yasa kawai wasa da wannan ta samu dan da an raba ka da ita to komai rudu ne a gurin dinda komai a rudu zai zo da ba su ne ba auni. ba ka gane daidai da ba daidai ba ba ka gane shi da mata ba ba ka gane sunna da bid'a ba ba ka gane shirka da tauhidi ba ba ka gane zalunci da adalci ba sihiri da Allah ta hada maka guri guda karama da shuwa ba za ka gane ba duk amma saboda karfin akida ta suna suna iya gane wani gaskiya da kaina ba yadda za a yi muku wani jabu a wani a wani kamfani a jeho hoshi a yi maka hama a yana suna sun farke mutane sama wallahi yi mun wani da ya bai suna sai mutum ya tashi sama sai mun tafiya ya da ya ga mutum ya da ba da su rubuta littafi al بين baina الرحمن ar الشيطان wa ina ku dole dole ibnu taymiya ta rabakiya an ba ka ce ma da shi'a yace ina zuwa ya ga littafin ya kalle shi sunan sa manhajul karama ya je mujalladi ta ba manhajul sunna idan da warware shi a yake shi da shi'a ma da yake wani a duniya bai taba ganin mahaukata ba irin shi'a yace kowanne yana da kiri da ya tsaya kai amma su su da wata da suka dora kai sai ce to da kuka ce kaza rizki za a muku ta fuska kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza za ka je ka za ka gamsu aka ce da hanyar ya yake ina zuwa kan Kuma ma shi ga musu nasu majallajen tudin tsoron wannan alƙali zo ya garin mu ba akida ba kyau komai na hana ta yadda da nana ta garin ya shiga daga amma zuwa da aka ya rubuta masa al'aqida ce wa kufiya yace ta al'aqida la tu'khadhu minni wa la man huwa fawqa li fawqa fawqa li wa inna ma tu'khadhu min Allah wa rasulih yake akida ba gurin ake karban ta ba gurin wanda yake ne sama ko kansa ba ana karbo ta ne daga Allah da manzon sa duk abin da ba Allah da manzon sa ya faɗa ma akida ba ce shi ne dalilin rubuta aqidatul wasitiyya ku da hannun sunna dole aiki na nan jajawar a gaban to duk mai neman shari'a to sai ya ya fahimci irin fahimtar nan da muke. sai ya gane irin gane wanda da muke sai ya bi irin abin nan da muka sai ya yi irin wanda muka yi sai ya gama da irin abin da muka gama da shi sai an faɗa masa irin abin da aka gaya mana to kowa ne jure wannan shi ne malam ya a ah, fi ihalati wujud al-kalam al-lafzi wal huruf wal aswat duk za ku ji ta magana lafazi ba sauti sauti ba lafazi waye duk maganganu ne na yan bid'a illa min shi murakkabun ala tarkibi sai wanda yake rayayye abun hawhawarwa akan wani tarkibi man yasiqu minhu nutqu bil hurufi wanda ya kamata ko ya inganta a gare shi ya nutqi da hurufa wal aswati da sauti wanda zama zalika fil hasa wal jiz'a wato ya dora wannan ko ya zanta wannan cikin duwatsu da وشجر الذليل والذراع للدنيا وقال إن الله خلق فيها حياة الله لتعلتها رأيوها أشكنتا وخلق لها قوم يسعد عمك بركي ولسانا دعانشي وآلة أمكنها لها من الكلام وإذا يقول أمنش مغانا جسنا كورا نابوة فأنا ليس عمي مغانا جسنا مباكي ويقول صوت أن أعوذ سيدنا يجبنا فليك أجبا وهذا كان كان نقده وتعبوه به أكد من التعبوه بنقل تسبيه tasbihihi aw aw halidihi ما نجي to da an ga bakin an ga harshen to da ciro wannan da kuma damuwa a kawo shi ya fi daga ciro maganar tasbihin da tsakuwa ta yi da kuma na da ya nuna ولم ينقل احد من اهل السير والروايه شيئا من ذلك ان شاء الله ان يرويته وانا في ما روايه ساعتين aka tsaya aka ma maki aka ma hanci aka ma hanci aka ma hakora aka ma duk wannan bid'a ce wanda Allah ya magana da ce da me ya magana to ina ruwanka ya yi magana kawai wacce in dai in ka ce magana to yayi da baki ne in ko da baki ne to akwai harshe in ko akwai harshe to akwai hakora in ko akwai hakora to akwai makogoro in ko umra akwai cikin ko akwai cikin akwai yanjin ko akwai yanjin akwai hanta ko akwai huhu akwai kaza ko akwai kamanceceniya da aka yi su kora magana to yayi magana da me shi kenan bai faɗa ba ya iso akan harshe yayi bai faɗa ba in ya faɗa kuma ka gama da ya faɗa tabbas tawa ka ce kai ma tuhu ya ya yi suwa ki ce ya ya yake ya ce ban sai da yake baka ce ni ma ban sai da ya suwa ki to sai ka ka kai mu sai ka san komai ya yi magana ya yi kawai shi ya yi ya yi ya yi bai faɗa ba ko kuma za ku faɗa wanda bai faɗa ba magana mai sauki ma la wani da mutane to amma ba sai mutum a ce ba ka gane duk wannan bayanin da muke wai Allah ya sa mun gane ne wannan muka gane wannan abin ta rudin zai kace wannan abin ma da sabo mu ne ma ma sai ya saba sai ina kan dai sai Allah ba shi da shi wannan yake shi ina kan dai ورواية شيئا من ذلك فدل على سقوط دعواه سينون دعوته فادي مع أنه لا ضرورة إليه من النظر آه والموفق الله ce wato ma annahu nazaru laka ilayhi ma wato tilin a gare shi din nazar cikin bincike amma dai Allah shi ke mutane muwafaka sun gane wa rawa wasiqu rafa'ahu an fa'ala bin atiya min annabi sallallahu alaihi wa sallam uciya bi sadi asal muqaddamu ala an-nafi ya rubuta littafi mujalladi goma sha biyu da ku ta'aruf bayna al-manqul wal ma'qul yake idza sahha al-aqal idza sahha an-nafs wa salima al-aqlu la yakhlifan to a kan wannan ka'ida sai rubuta mujalladi goma sha daya yana yi musu a kan cewa ba karo tsakanin nassi da hankali wannan wani misali ne dauka da wajen falsafa ne shan ne ku duba malam ta usaini duk duniya an yi gaba da ne ba wata kasa ko wani gari ko wata unguwa ko ta jama'a ba duk duniya amma ce wannan ya dauki shahin mun ta ina sai da ya shi talatin mai san ya yake cewa ba bai san me ake cewa ba kawai mutane ya fi karanta shi mun da ya karanta ta ne muka to sai dinga warware abu kun kun dora shi aka nan fa aka aka nan fa aka aka nan da aka aka dora aka aka aka aka to sai mutum ku za a warware kaza da ta sai ka aka eh dama shi ne ranta alal falal dan abun ba wasa sai ga malaman sunna wa karama aiki suke wa duniya ba sai waɗannan kamar mutum zai shiga irin waɗannan bangarori wallahi karanta su da kyau ya san me zai ce amma saboda shi abu ana shigan ma shi karan karan yake shiga karan karan yake shiga ka san karan yake shiga a hankali sai ga mutum ya yi sanda ba zai dawo ba an killa shi to wannan shi ne abin da ake bayani fara shi ne suna ko to waɗannan duk malaman za ku ta gina na kawo su amma mu ahlus sunna ce mun fahimci abubuwa da shi za ku ga aqidar ta ahlus suna wallahi take gyaran mu ita ce gatan mu ita ce arzikin mu ita ce makoman mu ita ce suturan mu ita ce arzikin mu ita ce fita daga wahala mu ita ce jarin mu ita ce ribar ita ce kima mu ita ce darajar mu ita ce mu ba nama mu da tsoka ba wannan duk magana banza ce aqidan nan wallahi mun ke tare da kyau ita ce ta bambanta mu da kowa ita ce mafi daraja abin da Allah ya bamu mafi tsada abin da Allah ya bamu da an cire ta duk ka duk dukiyarka duk tsaron ka wallahi ka banza wasu dan marasa irin wannan aqida miliyoyi Allah ya masu wannan aqida ita ce albarka kuma da baki ne ita ake a kasuwa wanda ya siyo wani duk wanda kaga ya gane Allah ya masa arziki ya gane ma wallahi ba kawai haka kawai ba Allah ya masa arziki idan an dauke wasa da wannan aqida ta mu dan da an ka da ita to komai rudu ne a gurin ka komai a rudu zai zo to da ba cike ne ba auni. ba ka gane daidai da ba daidai ba za ka gane shiri da sunna ba za ka gane sunna da bid'a ba za ka gane shirka da tauhidi ba za ka gane zalunci da adalci ba sihiri da annabta ma sai hada masu gure guda karama da cuwa ba na ba baka gane ba duk ma saboda karfin akida ta suna suna iya gane wani gaskiya da ƙarya ba yadda za a yi mutu wannan a kera wani a wani kamfani a jeho shi a yi maka nama a tsakar yaran suna sun farke wallahi mutane suka dinga sama wallahi amma suka dinga tashi ibn tayyib ya ce wallahi ba sako da suka yi wallahi ya yi suna faduwa sai mutum ya tashi sama sai ibn tayyib ya ce a maganin da sai ga mutum ya faɗo ya kan shi kariya ne kariya ne duk faɗo da suka rubuta littafi al-Qur'an baina awliya ar-Rahman wa awliya ash-shaytan kina ku da dole ibnu kirmi ya kara makiya har ba ka ce ma shi. shi'a ina zuwa ya dan littafin yake da shi sunan sa manzilul karama ya je mujalladi safa lillahi sunna idan ga warware shi a yace shi duk abin amma da yake wannan shi a duniya bai taba ganin mahaukata ba irin shi'a yace kowanne yana da ka'ida sai ka to da kuka ce kaza rinji za a muku ta fuska kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza ka kuma je karshe ma ka ku aka ce da aka yi yake ina zuwa kan koma to ba shi musu nasu majallisar na wannan garin mu fa akida kyau komai an lalace yan bid'a sun lalata garin ya shiga daga an zuwa da rubuto masa da yake inna al-aqidata la tu'khadhu minni wa la man huwa fawqa li fawqa fawqa li wa inna ma tu'khadhu min Allah wa rasulih yake aqida ba gurin ake karban ta ba gurin wanda yake ne sama ko kasa ba ana karbo ta ne daga Allah da manzon sa duk abin da ma Allah da manzon sa ya faɗa ba aqida ba shi ne ne da rubuta aqidatul wasitiyya kun ga ahlus sunna dole aiki na nan jajawar a gaban mu saboda duk mai neman shari'a to sai ya zo ya tsanci irin fahimtar nan da muka yi sai ya gane irin gane wannan da muka yi sai ya bi irin abin da muka yi sai ya yi hakuri irin wanda muka yi sai ya gamu da irin abin da muka gamu da shi sai an faɗa masa irin abin da aka gaya mana to kowa zai jura wannan shi ne malam yace a في إحالة وجود الكلام اللفظي والحروف والأصوات duk wanda za ku ji mutum yana lafazi ba sauki sauti ba lafazi waye duk maganganu ne na yan bid'a illa min shi murakkabun ala tilkidin sai wanda ya kiraye abun hauhawarwa akan wani tilkidi man yusaqqa minhu yutqu bil hurufi wanda ya kamata ko ya inganta gare shi ya nutsuki da hurufa wa aswati da sauti wanda zama shi fil hasa wal jiz'a wato ya dora wannan ko ya lazanta wannan a cikin duwatsu da kututturan dalilin wal jira'a da cinya وقال إن الله خلق فيها حياة الله يعني رأيوة رأيوا وكان على هذا من يسانا مكة بركي ويسانا دهانشي وآلة أمكانها لها من الكلام وإذا يقول أمنت مجانا جسد أكبر نابوة فأنا أريد أن يكون مجانا وإذا كان صوت النابوة سيدا يبنى فليك أجبا وهذا لو لكان نقله والتعبور به أكد من التعبور بنقل تسبيه أو أو malaki to da an ga bakin an ga harshen to da ciro wannan da kuma damuwa da a kawo shi yawan karfi daga ciro maganar tafiye da takuwa ta da kuma hane na bege da tattara da zero ya nuna ولم ينقل أحد من أهل السير والرواية شيئا من ذلك إن شاء الله أن يرويته وأن تشبه الرواية تابعين أكا كما بايكي أكا ما حركي أكا ما حركي ومقوم الواقع duk wannan bid'a ce wanda shi Allah ya magana shi ce to da me ya magana to ina wanka yayi magana kawai bace in dai in ka ce magana to yayi da baki ne in ko da baki ne to akwai harshe in ko akwai to akwai hakora in ko akwai hakora to akwai makogoro ko umra akwai cikin ko akwai ciki akwai yanjin ko akwai akwai rasa akwai akwai kaza akwai kamata ce da kai ta kowa magana to magana da me shi kenan bai faɗa ba ya isa kan harshe ya yi bai faɗa ba in ya faɗa kuma ka gaya masa da ya faɗa kafar tawa ka ce kai ma tuhu ya ya istuwa ki ce ya ya yake ne ce ban san yake baka ce na ban san da istuwa to ya ya ka tsira kai sai ya san komai ya yi magana ya yi kawai shikenan ya yi ya yi ya yi bai faɗa ba wani ba za mu faɗa abin bai faɗa ba magana mai sauki mala ita wani da mutane to amma ba sai mutum a ce ma Allah ya sa ka gane duk wani bayani da muke wai Allah ya sa mun gane ne wanda mu da gane wannan wancan ruɗin zai kace wannan abu ma da sabo mu ne ma masu yin sabo kai shi ne akan dini Allah ba shi da shi wallahi jin shi ne akan dini والرواية شيئا من ذلك فدل على سقوط دعواه إننا دعوة تابعي مع أنه لا ضرورة إليه من النظر والموسط الله ce wato ma annahu la darurata ilayhi babu wato tilan a gare shi nazarin cikin bincike amma dai Allah shi ke mutane muwafaqa an gani wa rawa waki'u rafa'ahu an fa'ala bin atiyya anna nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama utiya bi tabi'i akala muqaddamu ala an ya rubuta littafi mujalladi goma sha biyu جاء تعارض بين المنقول والمعقول يجي إذا صح الأقل إذا صح النص وسلم العقل لا يختلفان to a kan wannan ka'ida sai rubuta mujalladi goma sha ɗaya yana yi musu rufi a kan cewa ba a karo tsakanin nafsi da hankali wannan wani misali ne ɗauka da wajen falsafa ne shan sai ku duba ta kusaini duk duniya ya yi da malami ne ba wata kasa ko wani gari ko wata unguwa ko wata jama'a ba duk duniya amma ya ce wallahi ya ɗauri shahin gudu ta yana ne shahin talatin ne san yi yake cewa ba bai san me ake cewa ba kawai a yi yake karantawa shi ibn ya ta to sai ya dinga warware abu kun kana kun shi aka nan kwa aka makol makala aka nan kwa aka markaro aka nan da aka aka daura aka saki aka yi aka yi aka yi to sai za a warware kaza da kaza an mutu an ta an ta sai ka aka eh dama shi ne abin da ana fara kawai an abin ma wata ya ga malaman suna wa karama aiki suke wa duniya ba sai waɗannan kamar mutum zai shiga irin waɗannan ɓangarorin wallahi karanta su da kyau ya shi ne zai ce amma saboda shi abu ana shigan ma shi karan kana yake shiga karan kana yake shiga karan kana yake shiga a hankali sai ga mutum ya yi nisan da ba zai dawo ba an tsere shi to wannan shine abin da aka yi bayani fa zakara mislahu to wadannan duk malaman za ku ta irin kawo su amma mu ahlus sunna ce mun fahimci abubuwa ne, shi za ku ga aqidan na ta ahlus sunna wallahi take jarumu ita ce gatan mu ita ce arzikin mu ita ce makoman mu ita ce suturan mu ita ce arzikin mu ita ce fita daga wahalan mu ita ce jarin mu ita ce ribar ita ce kimin mu ita ce darajar mu ita ce mu ba naman mu da tsoka ba wannan duk maganar banza ce aqidar nan wallahi mu rike ta da kyau ita ce ta bambanta mu da kowa ita ce mafi daraja abin da Allah ya bamu mafi tsada abin da Allah ya bamu da an cire ta duk kudin ka duk dukiya duk sarauta ka wallahi ka banza wasu dan marasa irin wannan da da miliyoyi an kama su wannan akida ita ce albarka kuma da ba sai ne ake aka kawo da ya sayo wani duk wanda kaga ya gane Allah ne masa arziki ya gane ma'ana shi ba kawai haka kawai ba Allah ne masa arziki yasa kan yi wasa da wannan aqida ta mu dan da araba ka da ita to komai rudu ne a gurin da komai a roda zai zo to da ba su ke ne ba auni ba ka gane daidai da ba daidai ba za ka gane shirin da mata ba za ka gane sunna da bid'a ba za ka gane shirka da tauhidi ba za ka gane zalunci da adalci ba sihiri da annabta ma sai aka masu guri guda da karama da shuwa ba na ba gane ba duba amma saboda karfin akida ta suna suna iya gane wannan jirgin da kariya ba yadda za yi musu wani jabu a kera wani a wani kamfani a cikin hoshi a yi maka hama a daga shi hannun suna sun farke wannan shi mutane suka dinga sama wallahi kama suka ne wannan ya ko da su kasa ma wanda ya ya dinga suna sai mutum ya sama ya yi ba a shi a maganin da ya ce ga mutum ya faɗo kasa ya ne wannan ya faɗo da su rubuta littafi al-Qur'an baina awliya ar-Rahman wa awliya shaytan kina ku da dole ibn kenya ta da makiya an ba kace ce man a ita ina zuwa ya daga littafin ya kalle shi sunan sa manzilul karama ya mu jalla ji sama na sunna idan ga warware shi a yake shi da aka amma da yake wa a duniya da ta ganin mahaukata ba irin yake kowanne yana da ka'ida da ya tsaya a masu su ba su da wata ka'ida da suka dora sai ka to da kuka ce kaza rizki za a muku ta fuska kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kafin na je karshe har ka gamsu haka ce na shari'a yake ina zuwa kafin kuma kuma shi ga na nasu mujannatin tudin tolin wannan kare ruwa ce garin mu fa aqida ba kyau komai ya lalace yan bid'a sun lalata garin ya shiga daga azhar zuwa da aka yi rubuto masa da akida shi wa biya yake inna al-aqida sanatu wa azu minni wa man huwa aqwa li fawqa fawqa li wa inna wa tu'khadhu min Allahi wa rasulihi ya aqida ba gurin da yake karban ta ba gurin wanda yake ne sama ko kasa ba ana karbo ta ne daga Allah da manzon sa duk abin da ma Allah da manzon sa ya faɗa ba aqida ba ce shi ne dalilin ba akidatul wasitiyya kun da ahlus sunna dole aiki na nan jajawar a gaban mu da duk mai neman shari'a to sai ya zo ya fahimci irin fahimtar nan da muka yi sai ya gane irin gane wannan da muka yi sai ya bi irin abin nan da muka yi sai ya hakuri irin wannan muka yi sai ya gamu da irin abin da muka gamu da shi sai an faɗa masa irin abin da aka gaya mana to kowa zai jura wannan to shi ne malin ya ce a ah,